rundunar sojan najeriya na operation lafiya da ke garin maiduguri ta ce ta kame wasu mutane 126 da ashirin da da suke zargin cewa yan kungiyar boko haram ne wanda kuma ake zarga da kai hari a wani gari da ake kira sabon gari da ke kan hanyar biyu kwamandan rundunar sojan na operation lafiya major general Loki, rabu ne shida manema labarai hakan lokacin da yake jawabin ban kwana ga manema labarin a garin maiduguri ya ce idan ana iya tunawa dai imanin makonni biyu da suka gabata ne wasu da ake zargin yan kungiyar boko haram ne suka kai hari a garin sabon gari inda suka halaka wasu jami'an soja guda shida suka kuma jima wasu raunuka tare ma da fararen hula su kwashe wasu makamai amma yanzu hakan mun samu mun kwato wasu daga cikin makaman yace suna kuma samun wasu bayanai na sirri da ke nuni da cewa wasu daga cikin waɗannan yayan kungiyar boko haram da suka kai wannan hari a sabon garin na shirin kai hari a garin na dambuwa wanda har wasu daga cikin su ma suka shige sansanin yan gudun hijiran da ke cikin garin dambuwan inda suka saje da mutanen amma rundunar sojan ta samu nasara a kansu. Ana amongst da one particular um, was uh, identified to have been who are taking part in the seventh degree of vision. And him was found um, a wallet containing the ID card and ATM card that belonged to one of the late soldiers that uh, were killed in the ya ce an gano ɗaya daga cikinsu wanda kuma ake san cewa na ɗaya daga cikin wanda suka kai hari kan sabon garin wanda aka same shi da irin jakan sa kuɗi da ake kira wallet na ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe tare da katin shaidan soja da kuma katin zaren kuɗi da ake kira atm dukan mallakar sojan da tare da shi wannan mutumin da aka kame. And uh, Yace wannan nema ya sa muka samu nasarar kame mutane 126 da kuma yanzu haka muke ci gaba da gudanar da bincike a kansu tunan rabon ya ce ko a kwanaki biyu da suka wuce an samu wani matsala na tashin bumabumai a garin kwandiga inda wasu yankunan bakin wake uku suka shiga suka tada bumabuman da ke jikinsu sannan suka hallaka mutum guda. ya ce ko a ma mun sake samun wani matsala kan hanyar magana zuwa dikwa inda motar mu ta taka wata bom din da aka birne sai dai jami'an sojan guda biyu sun ji rauni yayin da motar ta lalace amma waɗannan mutane na nan na karɓar magani you know, that attempted yace mun kuma kame wata mota a garin Yonsari da ke jihar Yobe kusa da kan iyaka da kasar Nijar wanda suke kokarin kai kayayyakin abinci ga 'yan kungiyar Boko Haram fiye da buhuhuna 170 ne dai aka samu makida cikin wannan mota Janar ya ya kuma taɓo batun waɗannan mutane da aka ce an yi musanyen su su biyar na 'yan kungiyar Boko Haram da waɗannan mata 82 wanda har suka yi barazanar kai hari a babban birnin tarayya Abuja. Na, that religions will now begin to see more the form of Where were you before? Where you go? And what, where from yace saboda an saki waɗannan mutane guda biyar kawai waɗannan mutane za su ce za su fito su je su afkawa abuja yace ina suke tuntuni kuma ce ina ne ma za su je abuja tunanin rabo yace yanzu dai abin su sa gaba shi ne. ci gaba da kakkaɗe waɗannan raguwan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin kuma taimakawa wajen haɓaka harkokin ilimi yace a su na sojojin najeriya ba su kyale su ga batun ilimi ya taɓarɓare a wannan ƙasa ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya